to bismillahir rahmanir rahim faslun mai askari ya ce rabewa nikahu shigari haka ne? waljam'u ah, ah, mun yi mun yi wa qad ha. in ba ha mun karanta wata saduku ma bil wata ha la ha. kamar mun karanta wannan faslun nikahu shigari auren shigari mun yi karatu akan shi me shigari wa huwa an yuzawwija kullun eh, kullun ko dukkan su su aurar da waliyatahu abun walici min al-akhir ga dan uwa ala alla mahara akan babu sadaki wannan na da mata wannan na da mata ayu yana da abin walici abin walici dai ko ba ishi ba wannan da abin walici sai wannan ya ba wannan Allah mahara ba tare da an sa sadaki ba shi wannan mun yi shi a risala mun yi table anan ko mun ce akwai sarihu shigari akwai murakkabu shigari akwai wanne akwai akwai wajibu shigari wajibu shigari sarihu shigari murakkabu shigar mun yi karatu akan shi wannan ya gabata ya nuna to auren shigari shine mutum dukkan su su ba junan su abun walitakan su ba da sadaki ba ɗaya kenan me hukuncin shi sai bai faɗa ba wal mutu'atu auren mutu'a me auren mutu'a wa huwal muwaqqatu shine aure mai lokaci sai dai ina zatan mutu'an da malaman fiqh suke magana ba shine mutu'an da ake yanzu ba su mutu'an da malaman fiqh ma suke magana au a zo ne da shaidu da waliyai da wakilai da sadaki da komi a daura aure illan shi kawai an mushi lokaci kaman mutu an da ake yanzu kaman kila kawai da namiji da mace ne suke tattauna su yanke hukunci to wannan shi ba a san shi ba in ka ji malam fi sun ce wal mutu'a to ba irin ba irin wannan bane in amma wannan din in haka ake yi dan ba ta baya gaba na ba in mutu'ar da ake yi nake ji ana faɗa yanzu shine za a sanar da waliye a nemi aure a sa buki a sha'ani sosai a biya sadaki da shaidu da komi amma iyaka a lafazin auren an mushi iyaka in haka ake yi to shi ne wannan karatun da muke yi shi ne mutu'a amma in ba haka ake yi to shi wannan ban san shi ba shi ne malamai suke magana akai ba to shi wanda aka yi bikin aka nemi auren aka biya sadakin aka yi komi da shaidu da komi shi ma malam sai ya shiru bai ce komi ba ya ce mutu'a shi ne wa huwal muwaqqatu wasirriyatu da auren sirri wa huwal mutawasa ala kitmanihi shine wakilai su zo waliyai su zo ango ya zo a bada sadaki amma a daura aure a shawara kada wanda ya ji daga nan kada a ji wannan aure a ko'ina sirriyatu kenan wannan hariyatu da auren hantsi wa huwal mushtaratu itiyanu ha zawjuha naharan Shi ne mace ta sa ma mijin sharaɗi in an turo wakilai an ɗaura aure an yi sha'ani sai ta ce to ka'ida na 6 to 6 in ka zo shida na safi zuwa shida ne ma da dare ka na hariya da rana kawai danganka nake bukatan ka a nan gidan dare na yi shida na yamma na yi kai maza masallaci daga can kai gaba sai Allah ya kai rai kuma in ya waye ita ce na hariya na hudu kenan ko sai malam ya ce ba ɗilin ba kyau duka <laughs> malam ya ce duka ya eh, kwari ba duka sai ya jero su ne da wannan da wannan da wannan da wannan sai wadda kalma kwaɗe ɗaya gama maganar shi kalma ɗaya ba ɗilin ba kyau <laughs> magana ta ƙari da auren shigari da auren muta'a da auren sirriya auren ɓoye da auren hantsi duka waɗannan ba ɗilin ba kyau wa yajibu ويشترط ني ان لله اه نعم وهو na wa huwa al-mushrad yanu ويجبو بدخول المهر اما ko wa yajibu bidukhulin al amma duka ukunnan, in wanda aka daura mu auren ya kwanta da matan to za ba da sadaki ta ci sadakin, in aka yi auren shigari ta ci sadaki in aka shirya buki cikakken buki aka biya sadaki da komi aka sa mushi lokaci ya zama muta'a ta ci sadaki in aka sa auren sirri ya kwanta da ita aka gane malamai suka ce ba a yadda ba sai an yi shela abinda aure lokacin manzo Allah ana sa dufi ana sa dundufa a sanar da buki sha'ani ake yi gadangadan kai ka ce a yi ko kuma wannan ta kama maka sharaɗi amarya ta ce ni fa da daddare kada ka zo ba da rana kawai za ka zo a gane ce to ba a yadda ba to sai zama har ya kwanta da ita da rana to duka waɗannan to ta ci sadaki wayas kutul haddu ba a haddi akan wannan ba a cewa an yi zina ba haddi wayul haƙul waladu in wannan jima'in an samu ciki to ɗan nashi ne wanda ya ɗayan kuɗin nan an gane ko? wa yushtaratu fi nikahil hurri al'amata an sanya sharaɗi ga didda wanda zai auri baiwa zama tsaulil hurrati ya zama ya rasa kuɗin da zai auri ya ne wa khawful anati sannan kuma yana jin tsoron ya fada mazina ai kun ya halatta daya auri baiwa ko to me wani sharadi sharadin shine ya zama bayi da kudi misali a ce ƴan mata idan za ka auri budurwa yanzu sai ka biya sadaki dubu hamsin shine sadakinta ko sai ka biya dubu ɗari ma shine sadakin budurwa sai a ce a ai ga bayi nan dubu hurhudu dubu hudu ko dubu biyar biyar to kai kuma ƙarfinka kenan dubu hudu ko dubu biyar to tunda baka da dubu ɗarin da zaka aure ya to sai ka aure ta saboda baka da shi shine malam yace abin nan adamu adamu qaulil hurrati baka da kuɗin yan ne baka da dubu hamsin ko dubu ɗari ga waɗannan dubu biyar biyar kuma mutum na jin tsoron ya faɗa mazina wa islamu ha sharaɗi na biyu ya zama musulma ce ita wannan baiwan wa adamu shubuhati milkiha sannan babu shubuhan mulki shubuhati mulkin wato mulkin ta mallakan mutum guda ne babu wata shubuha sannan kuma tana nan a ya tsantsa ba an sa mata wani sharadi ne ba ta kusa zama ya bata dai girgiza akan ta na bauta ba sannan kuma ba a yi tarayya akan ta ba kalhurratil abdi kai kamar ma inda ya ce kaddara ya fada za ta auri bawa ya ce ta zauna ta zauna ta zama saba gide kamar mu karanta har ta saba da gida ila ma shekarun wahayi ya kusa kama ta ta kai arba'in ta ga ta gaji zama sai aka samu wani bawa ne amma mai kuɗi shi ba ruwan shi ma dubu ɗari ko aka ce sadaki zai iya biya amma fa bawa ne to irin ita irin wancan sharaɗin shi ma shi aka sa mata ta jira ta jira ne bata samu ɗa ba sannan wannan ba wanda za ta aura ya zama musulmi ne ita ma tana jin tsoron ta faɗa ma zina da dai sauran irin waɗannan da abubuwan da aka fada ma aka ɗora ma ɗa. lokacin zai auri baiwa Wai sahu bi tamalluki ahdihima al-akhara lokacin da ɗa zai auri baiwa ayin baiwa za ta auri ɗa? an ya kai za ta auri bawa ya ko za ta auri bawa wa sahu ana bata auren bi mallaki a hadihim al’akara idan ɗaya ya mallaki ɗaya a cikinsu? idan ya zama wannan yan da za ta auri wannan bawan dama bawan ne to ya ɓaci la wujudul hurrati hu a banda inda aka sami dama yana da wata matan ashe wannan bawan hamshaki ne ba ma ita ce ta farko ba ya taba auren ya yanzu in ta zo za ta zauna ne ta kishi da ya to wannan ba za a bata ba ai kun san Allah ya ce muke mu fa in lam tukunihi kai in wan in bata ishe shi ba shi dan an ko karatun ya koma sama kenan fa in da da aka ce ya auri baiwa saboda bai da kuɗi bai da kuɗin ƴaƴa ƴaƴa mata an cika musu kuɗi dubu hamsin suke dubu ɗari ko dubu ɗari da ashirin ko dubu ɗari da hamsin da da wasu sharuɗa ma da wasu rukunai don an cika bai da shi sai ya zama baiwa zai iya aura to fa idza lam tugnihi in ya auri ƴan in ya auri baiwan sai ba da wata wadatar da shi ba halalahul mazidu ya samu dama ya ƙara hmm. to dubu biyar biyar ne da dubu ashirin zai iya kwasan hudu shi ne malam ya ce walau ila arba'in har zuwa koda zai iya wani mata zai gaga sunan mata hudu duka shi ya tara da dubu ashirin ya ishi shi ya yi komi kuma kila zani ma guda uku za a kawo ba sai ya kawo akwata an zaga gari da shi an tsini ma akwatin gaba ɗaya ba akasarin akwatin ana yawo da shi zai wuya ga eh, masu albarka suna yi masu tsinuwa na tsinuwa yanzu wannan zanin ya sa kaman shi tir a yi ta tir da duk a tsini ma akwatin da kayan wancan ko kila zani biyu zai kawo da dubu biyar din shi ya auri guda ba ta ishe shi ba ya ƙara tara dubu biyar da dubu ashirin zani zani goma a zani takwas ya auri hudu shikenan in budurwa ne ko ba amma fara magana ba tukun bai ma gani yana so ba tukun akwai wani wani kuɗi da kyawai na gani yana so yana son wahala kenan an cinye kuɗin wannan ba shi cikin lissafi wai Allah ya taimake mu wa idza tazawwaja al-hurrata mm, wa in ta tazawwaja hurrata idan mutum ɗa wa in ta zawajal hurrata idan ɗa ya auro ya ala amatin ya zama wannan ‘yan za ta kishi ne da baiwa sabatal halki yaro to tana da zaɓi bainal fasi eh, a jahilatan alhalin bata san yana da mata baiwa ba ta san dai yana da mata ta auri mai mata ne amma bata san matan baiwa ce ba sai da ya auro ta ta zo sai ta gane ashe yan shekarun baya baya da kuɗi abu ya rikici ya kasa auren budurwa sai auro baiwa yanzu kuma sai ta buɗe yana da kudin da zai auro ya sai tashi auro ya to kuma gidan shi bayan da matan shi uwar gidan shi ta farko amma baiwa ce ita wancan da za ta shigo gidan ba ta san wannan matan baiwa ba ce shine jahilatan sabata lahal khiyaru to tana da zabi bainal fasihi wal iqamati ta ce ba ta auren ko kuma ta zauna yawwa tana da dama ta ce ita ba za ta kishi da baiwa ba in dai zai ba ya auro su zai sallami baiwan ba ne to ita ba ta zauna ba tana da zaɓi saboda ya ta fi gaban ta kishi da baiwa ta wuce wannan ashara ta fi gaban nan malin ya ce la'alimatan banda inda ta sani ba ta isa ba in ta sani ta san ya ji jiki yana gwagwarmaya bai da shi ta san sanye aure ta san baiwa ya aura sai da ta zo gidan suna zaune ƙila yau da gobe sai kishi ya taso ta ce kai ni hawa zan zauna ba a shari'a ma an ce ya fa ba ta kishi da baiwa so da haka ni ban yadda ba ko ka rabu da ita ko kuma ni in bar wannan gida to nan ba ta isa ba ba ta da khiyari ba ta yi taki ba saboda alimatan wai bahu hara'irul kitabiyyati an halatta masa ya auri ‘ya'ya kiristoci wa man balaga bihil maradu wanda rashin lafiya ya kai shi haddal hajari ga irin wancan karatun matakin da likitoci suka ce ba a ganawa da shi muni annikah nikah to a hana shi aure fa in sahha qabla fasakhihi sabata in aka daura auren kafin a bata kuma sai ya warke to auren kuma yayi fa in fusiha qabla albina'i in kuma da aka ce ba a auren bayan an daura sai aka bata auren bai kwanta da ita ba dama bai da lafiya fala mahara shi kenan ba za a bata ko sisi ba za a ce tana daura aure tana da nufin rabin sadaki ba a irin wannan daurin auren ba kowane aure ne an daura shi ba mace ta ci rabin sadaki da an daura shi ba banda irin wannan ba ta ci ko sisi ba ko kwandala kudin shi za a lissafa mai a damai da shi daidai wa daida ta wuce wani wurin kuma fala mahara wa ba da hu amma in bai da lafiyan an hana daura auren aka daura auren aka ce a ɓata auren ba a ɓata auren ba a haka aka rika kai mishi ita tana jinyar shi har ya samu wani daman da kwarin da ya iya kwanciya da ita ya iya jima'i da ita a rashin lafiya a haka to yalzumuhu fi sulusihi to shi kenan auren ba za a fasa ɓata shi ba za a ɓata shi ya kwanta da ita to za a biya ta sadaki a sulusin dukiyarsa in kuma mutuwa yayi wala mirata li sahihi to shi ita wannan matan ba ta samu ko sisi ba duk da ya kwanta da ita sadakin ta dai za a bata gado fa ba ta da shi falau bari almaridu lawarisa min sahihi amma inda ya samu rashin lafiyan sai ya warke to da kuma gadon ya tabbata ya zama wani ciwo ne na daban sai ya kawo ka'ida sun ma kullu nikahin duk wani aure daga nan hamu sauke babin da karatun da muka yi baya ga wata ka'ida duk wani aure a ajma'al muslimuna ala butlanihi wanda musulmi suka hadu akan cewa wannan auren baya da kyau fal furqatu fihi raba auren bata shi ake yi wa makhtalifa fihi amma auren da wasu suka ce ya inganta wasu suka ce bi inganta ba to in an tashi bata shi fa laƙin to da saki ne ba da buɗewa ba aure ya kashi kashi biyu wajen ɓata shi akan ɓata shi bi fasahin da buɗewa. akan ɓata shi biɗa laƙin da saki in buɗewa ne aka yi to idan wata lalura ta sanya auren aka dawo aka yi shi to igiyan aure uku ke tsakaninsu in ko an buɗe auren da saki ne to in wata lalura ta sa aka dawo aka yi aure to akwai saki ne tsakaninsu an gane bambanci ko shi yasa an kaji malamai sun ce a ɓata aure da saki a bata aure da buɗe kada ka dauka ai duk bata aure ne ai duk ɗaya ne ba duk ɗaya bane duk uku ne bata aure da saki sakin na ana kirga shi zai yi wa an bata auren daga baya abin ya yiwu yanzu misali mara lafiya an ce kada daura auren kada daura aure sai aka daura auren kuma ba rashin lafiya ya kai hadul hajari matakin da ba a ganin shi likitoci sun hana a gan shi to sai aka daura ai an yi laifi ko to malamai sun hada akan a bata shi wannan batawa za a yi ba saki ba idan da zai warke fa sai ya zo ya aure ta misali shikenan saki uku na nan igiya aure uku na nan tsakanin amma da bita laƙin ne aka yi to da shikenan abu ya lalace an gane ko wannan ban bai da rigima wani ya karanta